يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون اعلموا أن النفس البشرية شريفة على الله عز وجل ولذلك حرم إلحاقها بغير حق وجعل قتل النفس التي حرم الله جريمة من أكبر الكبائر الموبقات تساوي قتل البشرية جميعا عقوبتها الحرمان من شم رائحة الجنان والخلود في النار والعذاب العظيم قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتكم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون وقال عز شأنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات فعد منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام لن يزال المؤمن في فتحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا رواه النسائي وقال أيضا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما رواه البخاري فإذا كان هذا في قتل المعاهد وهو الذي أعطي عهدا من اليهود والنصارى في دار الإسلام فكيف بقتل المسلم إخوة الإسلام إن جريمة القتل قد استفحل أمرها في هذه البلاد حتى إنها لتطال الأبرياء من النساء والولدان حتى الحوامل والأرامل من غير ما سبب شرعي وإن من الفواجع أن تكون دماء المسلمين رخيصة في عالمنا اليوم وتكون أرخص في وطننا العزيز للأغلبية الكاسحة من المسلمين وقد رعنا جميعا ذلك القتل البارد بالرصاص الحج لاثني عشر شخصا من المسلمين الشماليين من بينهم امرأة حامل وبناتها الأربع في ولاية أنبرة من غير ذنب إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ثم ما تبع ذلك من صمت مخزن من الإعلام النيجيري عن الجريمة ومختلفيها الإرهابيين المعتدين إن هذا الصمت المخزي المنادي على صوت على أصحابه بالازدواجية والنفاق وإرادة إشاعة الفتنة بين أبناء الوطن وزعزعة الأمن والاستقرار ألا فليرعب الظالمون عن اغتيال الأبرياء لأي سبب كان وليعلم الحكام ورجال الأمن والساسة أنه لن يستتب الأمن والأمان في بلد ينتشر فيه القتل من هذا النوع فقتل فكيف بقتل الأبرياء والضعفاء من النساء والولدان فليعلم الحكام ورجال الأمر والساسة أنه لن يستتب الأمن والأمان في بلد ينتشر فيه القتل من أي نوع فكيف بقتل الأبرياء من النساء والولدان قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة رواه ابن ماجه أيها الحكام ورجال الأمر أفيقوا من سباتكم واعلموا أن حفظ الدماء والأموال والأعراض هو أول واجباتكم ولتسألن عن كل دم مسفوك بغير حق في دولتكم وولاياتكم وبلداتكم ما لم تقوموا بواجباتكم في صد العدوان عن مواطنيكم الذين استرعاكم الله شؤونهم وإننا معشر المسلمين ننادي ونحرج حق هؤلاء القتلى على الحكومة النيجيرية العدل العدل لهؤلاء الأبرياء من أولئك الظلمة الفجرة وقد نال بهذا كثير من المؤسسات الإسلامية فننتظر استجابة الحكومة فننتظر استجابة الحكومة لهذا الطلب ونحن لم نسعى لأخذ الثأر والحط إلى هذا الحضيض باختيار ذويهم من الساكنين في بلادنا فنحن قوم سالمون مسلمون وكل جيراننا سالمين من ألسنتنا وأيدينا ما لم يطعنوا في ديننا يا شباب الإسلام احذروا من أن يستعملكم الساسة الفاسدون وأصحاب الأغراض الفاسدة بالتعدي على البراء من الناس فإن زوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق واعلموا أن الموت مقدر على كل إنسان ولم تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب كما وصاكم نبيكم به صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واهتم بسنته إلى يوم الدين أما بعد أو you أن and الإسلام أي Islam I urge you as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings Allah subhanahu wa ta'ala have made human soul a sacred creation and for that We have prohibited killing without due justification. And Allah made killing of a sacred soul as one of the most heinous major sins that are capable of destroying not only the perpetrator but the entire humanity. The crime of murder is equal to genocide of the entire mankind. The punishment of this in the hereafter is prohibition from smelling the fragrance of the paradise and abiding forever in the hellfire with grievous chastisement. Allah says, do not kill the soul that Allah has made sacred except with due justification. Allah says, for this we have prescribed on the children of Israel that whoever slays a soul without due justification or spreads corruption in the land it is as though he has slain the entire humanity. And whoever keeps life of an individual, it is as if he has given life to the entire humanity. Allah also says, whoever kills a believing soul deliberately without due justification, his reward is that he will be admitted into Jahannam. She will abide therein and Allah's wrath is inflicted on him. Allah has caused him and has prepared for him a great chastisement. The Prophet ﷺ cautioned his nation by saying, abstain from seven destroyers and he mentioned the task of these seven destroyers to be healing of innocent souls. The Prophet ﷺ also said, a mu'min shall never cease to be in peace with his religion so long as he did not shed a sacred blood. He also said, I swear, with whom my soul is in his hands, healing of one believing soul is more dangerous and is more abhorrent to Allah subhanahu wa ta'ala than the destruction of the entire world. He also said, whoever kills a mu'ahad a mu'ahad is somebody who is not a Muslim but has a covenant to live in the Muslim community with peace. Whoever kills such a person, the Prophet said, he will never smell the fragrance of paradise and the fragrance of paradise is smelled from a distance of 40 years journey. If this is on the killing of a non-Muslim that lives in peace with the Muslims, what do you think of killing an innocent Muslim brother or oh, you brothers in Islam? It is very unfortunate that killing, murder and mayhem had become the order of the day in our country. It is not only between rival groups, but the killing of innocent souls, including women and children, in fact, including pregnant women and widows without any justification. But it is really more paining when the blood of the Muslims is the most cheapest blood to be shed in our contemporary world. It is also the case in our dear country with the majority of Muslims as citizens. We are all frightened when we heard the news of that killing of 20 people simply because they appear to be Muslims and northerners, among whom were a lady who was pregnant together with her four female children in Anambra state without any molestation, without any provocation, without any crime that they have committed except that they are believers in Allah. We are all pained with this. We are all haunted with this. But then another thing that is also disgusting is the complete silence of all the noise makers in our media about this hideous crime. And this indeed reveals with a loud voice the hypocrisy as well as double dealing and ill intention for this nation from these people. Because this is something that will invite reprisal and attack and may result into crisis all over the country. And to us, this is really the intention of these people. I am referring to the terrorist activities of the proscribed separatist group IPOP we therefore call upon all and especially the Muslims, to put in our consideration these verses and ahadith, not to engage in any reprisal activity. For we are peaceful and we are peace-loving people. We therefore call on our leaders, on security operations, on politicians to know that they will never enjoy leading a community that is so low to this level that killing of whatever kind had become easy for any big and high what of killing of innocent, the weak, especially women and children. This will surely invite Allah's anger upon any country that leaves this to go unchecked. We call upon our leaders to wake up to their responsibility and remember that protection of soul, of property and dignity of their citizens is their first obligation and Allah subhanahu wa ta'ala will call them to account for any blood that is shed without due justification in their area of jurisdiction. So long as they did not put their back to curtail any act of terrorism and crime against their citizens, those that Allah subhanahu wa ta'ala has given the responsibility of protecting them in their hands. We also call upon Muslims in this country to continue to call for justice for Harira and her children as well as the entire 12 people that we are made without any reason. I have said that the silence of many individuals, many organizations who have filled the news and the social media with talks, with vilification, because one soul was killed that soul which has provoked the entire Muslim nation. Why the silence now? Is that soul better than the 12 souls that were killed in cold blood without any provocation? This indeed is our problem in this country. The hypocrisy is not only from certain groups or certain religious people. Many Muslim groups have also condemned the jungle justice that was carried out. We also did the same. But we first and foremost condemned the provocation and the blasphemy against our noble prophet. We condemned both the two wrongs. But many condemned only one and it is the same thing. In fact, more heinous than has happened now. And they kept silent. Oh Allah. You are seeing all of us. And you are the best of judges. We call upon you to judge. And your judgment is always the just. Oh Allah, we call upon you We are not going to take revenge. We are not going to do any reprisal activity. We are calling upon our youth never to engage on any attack on any person. Just because some people who bear his life, or his language or his religion committed an act of atrocity against our own. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran told us not to do that. It is the criminals that we should sue them, we should make sure that they are punished. That is why all Muslims, Alhamdulillah, many Muslim organizations have written press releases to call on the government of that state and the federal government to do all the needful and call these people to book so that justice is done to these Muslims that are killed without due justification. May Allah subhanahu wa ta'ala give our leaders the courage to do the right call at the right time. And may Allah subhanahu wa ta'ala continue to bring about peace and harmony in our country. Allahumma amin. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai kowa mai komai. Muna neman agajinsa, muna neman taimakonsa. Mana neman shiryarsa duk wanda Allah ya shiri shi babu wanda ya sai batar da shi duk wanda Allah ya kyale ya bata babu wanda ya sai shiryar da shi muna masu bayar da shaida ga gaskiya cewa babu wanda ya cancanta a bautata masu sai Allah madawacin sarki shi kaɗai yake bai da abokin tarayya mana masu bayar da shaida da gaskiya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah sakamakon annabawa kira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi tabarkinsa da kyautata zuwa ta kiyama ya ko al'ummar musulmai ina mana wasiya kamar kullum da wasiyar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam cewa mu ji tsoron Allah san cewa kisan kai abu ne wanda yake mummuna wanda Allah madaukakin sarki ya girmama sa ya haramta aiwatar da shi ya kuma sanya yin haka a matsayin babba daga cikin manyan laifuffuka wanda wannan laifin Allah ya kamanta shi da kashe al'umma na bani adam gabaɗe hukumar duk wanda ya kashe rai da gangan ba tare da haƙƙi ba a lahira shi ne ba zai shinshini ƙanshin aljanna ba kuma zai dawwama cikin wuta cikin azaba mai girma Allah madaukin sarki yana cewa kada ku kashe rai wanda Allah ya bata alfarma sai ta hanyar gaskiya wato in shi ne yi muku umarni kuma ku bi irin hanyar da ya ce a badan in ba haka ba to kada ku yarda ku kashe rai Allah ya ba mu labari na kisan farko da aka yi a tarihin ɗan adam zannan sai ya ce domin kada hakan ya kuma maimaituwa shi ya sama tun gabanin isra'ila Allah ya wajabta musu cewa kada wani ya kashe wani har ya ce da su duk wanda ya kashe rai ba tare da ran kan ita ta yi kitan kai ba ko ba tare da aikata tabarna a bayan kasa ba to kamar ya kashe mutanen duniya ne gaba daya duk wanda kuma ya kare rai wato ya kare mata rayuwarta to kamar ya kare rayukan mutane ne baki daya Allah yana cewa kuma lallai manzanninmu sun zo musu da hujjoji bayyanannu amma da yawa daga cikinsu bayan waɗannan hujjojin sun kasance mabarnata ne a bayan ƙasa Allah yana cewa duk wanda ya kashe mummuni da gangan to sakamakonsa jahannama zai dawwama a ciki kuma Allah ya yi fushi da shi kuma Allah ya tsine masa kuma ya tanada masa azabar girma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku guji manya-manyan laifuffuka masu halakarwa guda bakwai sai ya faɗi bayan shirka da tsafi sai ya faɗi kisan rai wadda Allah ya ba ta alfarma ba tare da haƙƙi ba haka nan annabi yana cewa mummuni ba zai gushe ba yana cikin walwala cikin addininsa matukar bai zubar da jini wanda yake na haramun ba haka nan yana cewa na rantse da wanda hannu raina ke hannunsa wallahi kashe mumini guda muninsa ya fi girman gushewar duniya a wurin Allah maɗaukacin sarki haka nan annabi yana cewa duk wanda ya kashe abinda bahaushe ke cewa arnan amana duk wanda ya kashe abokin zaman lafiya wanda addinin mu ba ɗaya ba duk wanda ya kashe shi haka kawai ba wani dalili annaba alaihi salatu wassalam ya ce ba zai sheki kanshin aljanna ba alhali ana samun kanshin aljanna a nisan tafiyar shekara arba'in idan har wannan shi ne hukumar da Allah zai yi wanda ya kashe wanda aka yi alkawari a zauna lafiya da shi wanda addini mu ba ɗaya ba mai kake zato ga wanda kuma ya kashe musulmi wanda bai ce mu bai gani ba ya ku ƴan wana cikin addinin musulunci abin bakin ciki ne ya zanto cewa laifin kisa ya yawaita a wannan ƙasa mu sai da bai tsaya kawai akan masu kashe junansu ba a abin ya kai da kashe waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ba su san hawa ba ba su san sauka ba har ya kai yara da mata har da masu ciki da waɗanda suka rasa mazajensu ba tare da wani sababi ba yana daga cikin abin da su komai bakanta mana rai ya zanto jinin musulmi shi ya fi kowanne sauki na a wato ainihin keke alfarmanta a wannan duniyar tamu ta yau haka nan a wannan ƙasa tamu jinin musulmi ya zanto abu ne mai wato ainihin sauƙi duk da cewa mu muka fi kowa yawa a wannan ƙasa lallai man ji haushi man yi bakin ciki na wannan kisan kai na rashin kan gado da aka yi ma waɗansu mutane goma sha biyu wanda daga cikinsu akwai mace guda da 'ya'yanta mata mai ciki da 'ya'yanta guda hudu mata a garin wani gari a anambra ba wani dalili kawai 'yan najeriya ne 'yan arewa su kuma san 'yan ta'adda ne suna kira a raba najeriya a ba su kasansu don haka sun saba daman su kashe duk wani wanda ba nasu ba amma babu wanda ya masu saukin su kashe kamar wanda suke tunanin ɗan arewa ko kuma ma musamman ɗan arewa wanda yake musulmi to abin bakin ciki ne a ce wannan abun yana faruwa a wannan ƙasa kuma sai ka ji duk kamar an shuka dusa to amma abubuwa sun faru 'yan kwanakin nan wanda ya dace a ce idan ba dan munafunci da double dealing ba ya dace a ce da faruwan wannan maji kasar ta yi ɗin saboda rai ainihin yake da rai mu dai abinda musulunci ya koya mana kenan to amma sai ga shi bayan wannan laifi na ta'addanci ya faru daga waɗannan 'yan ta'adda wato 'yan ƙungiyar aware na iphone wanda ƙasar najeriya ta haramta wannan ƙungiya sai ga shi nan kowa ya yi shiru duk wanda suka yi ta surutu a sati ɗaya biyu da suka fice cewa an kashe wata guda ɗaya saboda ta yi furohokin musulmi sun yi taba ganganu da musulmin da da ba musulmi ba a kan rashin dacewar irin wannan kisa wanda yake ba bisa ƙa'ida ba sai ga shi na abun bakin cike mafiya yawancinsu yanzu sun yi shiru kamar ba su ji labarin ba wannan abin yana da ƙone rai ma musulmin kwarai su ya bushe ne yawon bakinsu ya ƙare ne su waɗannan ba 'yan adam ba ne lallai wannan yana nuna manafinci wannan yana daga cikin manyan matsalolinmu a wannan kasa nuna wariya annaba alayhi salatu wassalam ya mana cewa na daga ciki abin da ya halaka mutanen da suka gabace mu idan har wanda yake shafaffai da mai shafaffu da man cikin su in suka yi laifi sai a kyale su idan talaka ya yi laifi shi kenan shi kuma sai a zarmatar da hukunci to mu fa abin da ke faruwa da mu na a wannan kaza da mu ke da yawa a yanzu mu ke da mulki amma ake mana wannan a gidan jaridu da sauransu a yi mana hukunci na zalunci to gaskiya wannan abu ne wanda ya dace shugabanninmu a tashi a hana don haka alhamdulillah al'ummar musulmi ɗaiɗaiku da ƙungiyoyi da dama sun fito sun yi magana na jawo hankalin gwamnati da security agencies da kuma mu gama garin musulmi gwamnati kira dai shi ne abu guda kamar da muka yi kira a wancan ka, in mutum ya yi laifi musamman wanda ya shafi al'umma gaba ɗaya lallai a zaƙulo shi a kai shi kotu a yi masa hukunci kuma mutane su ga an masa hukunci ɗan a yi masa adalci wannan shi zai sa kasar mu ci gaba da zama ƙasa guda ko mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da abinci. da haka muna kira kamar yadda al'ummu ƙungiyoyi da dama da malamai da limamai da dama suka yi kiraye-kiraye lalle a nemi nan 'yan ta'adda a kai su gaban kuliya a yi musu hukunci a yi adalci ma waɗannan mutane guda goma sha biyu ba maganar mutum da ya muke bane mutane guda goma sha biyu sannan ka dubi wannan mata mai ciki da ƴaƴanta guda hudu mata mai suka sannan abu na biyu muna kira da security agencies su aikin su fi sabilillah ba zai yi a ce ba a san su waye waɗannan kamar yadda yawanci abin da hakan ya faru cewa ake unknown gun men wai waɗansu ‘yan bindiga da ba a san su ba ƙarya ne in an yi bincike za a gane ko suwa waɗansu ta haka su taimaka ma hukuma a gane ko suwa ne ne kuma a yi musu mu a matsayin mata musulmi kuma to kada mace za mu rama wa man kutila mazluman fa kad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura Allah madaukakin sarki na shi duk wanda aka kai shi da zalunci to mun an bashi ragama a hannunsa ya nemi diya ko ya nemi doka a kashe wanda ya mata kisa amma kada shi ya je kisa na wato ainihin kare dangi wanda wannan abin da mashirikan da sun kasance suke kenan an kashe musu mutum ɗaya sai su ce to sai sun kashe mutum goma na wanda ya musu wannan kisa da wannan shi ne reprisal ta, kuma mana zaton masu yin waɗannan abubuwan abinda suke so kenan su tanzara mu a yamata ƙafa sun su kasar ba ta dame su ba so suke a raba kafa to kuma mu ne muke da zanta muna mana ganin maslahar su ce zauna kasa guda ɗaya to lallai ga lokacin yamutsi ya kusa to bari su fara tun yanzu a fara waɗannan yamutsan a ci gaba wancan karan ma sun so a yi haka ta hanyar kiraye-kiraye da suke wai a kama malamai a kulle shugabannin wasan gane ba su haka ba to mu ma mu gane kada mu je mu yi ta'addanci ma wani mutum wanda bai ji ba bai gani ba a dalilin ƴan uwansa a addini ko ƴan uwansa a gari ko ƴan uwansa a kabila sun yi mana ta'addanci a wani wuri a wajibin mu ne mu ci gaba da kiraye kiraye a tankin da suke ta'addancin a kama ƴan ta'addan a yi musu hukuma idan da za a yi haka to wallahi kasan ba za ta zauna lafiya wannan shi ne kira da muke yi ma kowa da kowa musamman shugabanni da hukumomi Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya kare mu daga kowane irin ta'adda da ta'addanci Allah madaukakin sarki ya kare mu daga ƴan ta'adda a wannan ƙasa Allah ya kara shugabannin mu shi. wannan jami'a ta Allah ya kara mata albarka rikici tsakanin ma'aikata da gwamnati Allah ya nuna mana ƙarshen sa Allah madaukakin sarki ya bamu albarka na wannan damana Allah madaukakin sarki ya kara mana imani ya samu cikin masu aiki domin shi ba dan gani idan waɗansu ba Allah madaukakin sarki ya albarkace mu ya gafarta mana ya gafarta ma magabatan mu ya sa aljanna ta zanto makoman mu aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim qumu ila salatikum tarhamkum الله أكبر الله أكبر